Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yawan kiba da ake cewa obesity a turance. Haka yake masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakili sashen Hausa. ta zanta da wasu masu ruwa da tsarki a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsallama cikin shirin. a cikin shirin za ku je da wasu ke iya ƙoƙarinsu don ganin sun rage kiba ko kuma obesity a turanci da kuma yin amfani da magungunan da ba su tantance su ba wanda ake tallata su a dandalin sada zumunta wakiliyar binta ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu ga da tattaunawar su ya kasance mai saurara ba kamar da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe yau muna tare ne da matasa inda za mu tattauna da su akan kiba da sanin darajar kai wato kiba wacce ake cewa obesity da kuma yadda mutane suka ɗauki wannan kiba ga masu shi a cikin zauren namu mata ne da khadija usama imam fatima adam danjuma da kuma dr fatima jafar yahaya wacce take a malama ce a tsangaya ko kuma in ce kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar kaduna barkan ku da zuwa nan zaure To kamar yadda na gabatar muku da shi maudu'in da zamu tattauna a kai ko a matsayin ku na 'yan mata yawanci abin ku yake tashi a kwakwalwar ku ya kuke ji idan an ce muku mai kiba barin fara da Khadija ya ke ji. abin da yakan zama ba daɗi haka mutum a dinga kiran shi ya yi ƙiba da yawa haka wasu ma sai su dinga ce maka ba za ka samu jin aure ba mazan yanzu ba sa son masu ƙiba mostly ɗinsu wani ma a lokacin za a zo za a yi aure sai ce shi yana so ne ka je ka rage ƙibanka so daga nan sai a fara sa mutum wasu tunane-tunane haka ta ina zai fara kawai bai ma san yadda zai yi ba wasu yana kai ga har stage inda za su fara shan magani sai mutum ya zo yana shan abin da zai cutar da shi daga jikin shi. Fatima Khadija ta fara mana gabatarwa da cewa ba wai kawai kawaye ba hatta wanda wato samari sukan sa ma mutum a kwallon shi cewa suna bukatar mace ne wato wanda take wa shin kun taba sa a cikin sokokin tabi namiji kallon ya kamata shi ma ya rage kiba. eh sosai saboda eh, wasu yawancin irin mata din nan suna samun irin wannan matsalolin daga yawanci wasu mazajensu wasu kuma samarinsu da suke kan magana akan cewa koko sun yi kibar ko kuma yaya za su su su rage kiban ko kuma irin haka yana jawo matsaloli sosai saboda wani irin tozarta ne zan iya cewa mm. tunda ana cewa sai lallai sun yi sai sun canja halittarsu irin hakan tana jawowa da matsaloli sosai da sosai tunda wasu suna ganin cewa ai sai mm, suna gani kamar irin wanda suke modelin din nan hmm. suna ganin cewa ai su ne fafai suke da shape din da mazaje ke bukata suke da irin wannan shape din to kuma rashin wannan yakan sa su mazan sai su ce ai su lallai sai irin wanda suke da har suke ba da inkiya ma coca cola shape in baka da wannan oh. coca cola shape din to to yaya misali yaya coca cola take tana ga kamar <laughs> yadda ta shop din coca cola take mm. wato kuma kin ga yanayin kasan su ya zamana cewa ai komai dai masha Allah ya mm. zamana kuma yayi oki yayi daidai to irin hakan sai ki ga musamman mata suna irin samun wannan matsalolin sosai su kuma mazan ba su damu ba yawanci dai matsalar high percentage din yana kan mata ne saboda in namiji ne shi bai damu ba yana zuwa yanzu ya nuna miki a yana da kuɗi yana da wani abu babban matsalin da yake faruwa musamman cikin 'yan mata suna nuna kuɗi ba za ki damu da kiban shi ba ba za ki damu da fisik din shi ba da wasu abubuwa dai na shi je shi namiji ne haka suke kuma yawanci shi ma din ya kamata a samu daidaito maza suna nuna cewa ba sa son mata su cika kiba yawancin maza za ka ga mutum tumbin shi ya kai ya kawo kamar zai haɗe da magaban mota nan ya ce shi matar shi ta cika ƙiba yana nan yana hange hange a gari yana so ya ƙara aure ya samu siririya amma fa a farko ma mata asali ba haka take ba ma zai iya yiwuwa mostly matan ma nasu tun a farko ba haka suke ba abin da ke kawo wannan ƙiba ma akwai kwanciyar hankali for example wa'inda ba su yi aure ba kafin su yi aure kamar ni yanzu kafin in yi aure na yi aure ban daɗe ba kafin in yi aure ba haka nake ba mm. so da na yi aure sai na zo na dan ƙara jiki dai masha Allah amma mutane sai su dinga damun ka kayi kiba mijin ka bai complain wanda ki je ki nema abin da zaki sha ki rage kiba mm. mijinki zai zo ya ƙara aure kaza kaza kaza kar fa su manta wannan kiba da ake magana shi kwanciyar hankali yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo in mijinka yana kula da kai kana cin abu mai kyau hankalinka a kwance to dole kai kiba ka canza to barin dawo wurin likita yanzu za mu gangaro wurin inda ya shafi a likitance ta bamu bayani akan shi ainihin kiba likita kiba dai da aka sani akwai wanda ake ce mishi obesity wato kiba wanda ta wuce misali ta fita ta zama kamar kila misali kila cutarwa likita ki mana bayani akan shi kanshi kiban da irin wanda mata suke shaye-shayen magani akan su da kuma wanda ke garin da cutarwa ne to abin da nake so mutane su fahimta cewa shine bincike a yanzu ya nuna cewa kiba zai iya samu asali daga kwana dubu na farko na rayuwar dan adam to in har aka ce daga farkon rayuwa ne za a iya gina ma dan adam ko yaro ginshikin kiba mm. kin ga cewa watan iyayen shi za su iya kafa shi kan tushen kiba mm. abu ne wanda mutane da yawa ba su sani ba yanzu idan iyaye suna nan rike da 'ya'yansu tana girma tana girma sun manta duka kurakuran da suka yi sanda ake da ciki sanda suke eh, eh, ciyar da yarinyar ko yaro zuwa har zuwa shekara biyu da abin da ya fi haka idan eh, girma ya zo shekara sha takwas ashirin kiba ya zo sai su ɗauki laifin su manna ma wannan yaro ko yarinya mm. a fara tsangwamanta musamman in mace ce da cewa ya yiwu ya jawo mata tangarɗa wajen samun miji alhali kuma kuskuren ba nata bane nasu ne saboda haka eh, ya kamata iyaye da zarar sun ɗauki ciki su rika zuwa asibiti ana musu bayanin yaya za su yi renon wannan juna biyu sannan idan yaron ya zo duniya wani irin tarbiyyan cin abinci za su yi mishi in dai har suka yi haka bincike ya nuna cewa fiye da kashi tamanin da ake samu na kiba zai ragu zai ragu a duniya to abu na biyu shine shi kiba ba wai ana gudun shi saboda kyan halitta ba ne abinda mutane ba su gane ba kenan a yau yarinya idan tana da kiba ko mace in tana da kiba ita damuwanta akan yadda mutane suke ganin ta ne mhm. amma wannan kuskure ne saboda damuwanta ya kamata ya kasance akan lafiyanta mm. shi kiba yanzu a duniya ana ana saka shi a cikin eh, rukuni na abin da ake ce ma cututtukan da wani ba zai iya dauka a jikin wani ba to wato shi mutum kadai ya shafa shi kadai ya shafa eh. to waɗannan cututtuka ne masu wahalan magani a cikin waɗannan cututtuka akwai hawan jini akwai ciwon suga akwai ciwon damuwa akwai ciwon mantuwa akwai wannan shi kan shi kiba amma kiba wanda ta wuce misali kiba eh watan ba za ki san kiban da ya wuce misali ba dole sai an je gaban likita akwai kananan eh, na'ura da ake amfani da shi na wajen gwada nauyi da gwada tsawo to akwai a kimiyyance akwai yadda ake lissafi idan aka yi lissafi kowane tsawo ya kamata ga daidai kiban da ya kasance shi ne lafiyar shi hmm. idan ya wuce za a ce ya dan dara kaɗan idan ya sake hawa sai a ce to ya shiga rukunin masu kiba wanda zai iya jawo mishi matsala hmm. shi ne obesity hmm. amma idan mutum yana zaune a gida ba zai san shi wani rukuni yake ba shi kiba yana buɗe ma kowane irin cuta kofa ta shigo to saboda haka duk wanda zai damu da kiba ba kada ya damu da kiba saboda bakin mutane a'a ya damu da kiba ne saboda za ta iya buɗe ma cututtuka da yawa kofa a jikin shi wanda za su zo su iya wahalar da shi to likita kamar da kika magana a cikin jawabin kin ce akwai maganar cewa ana iya samun idan aka gwada nauyin mutum ya zama kuma ya zama kila kibarsa sama ta yi kasa da iya nauyin da ake bukatar ya kasance yana da shi ma'ana kila yana da keji din shi hamsin ne sai ka zaka gode kiban shi sai ka kiban bata ma kai yanda ya kamata a ce mai nauyin kaza ya kai ba to shi ka san ciwo ne shi ma wani yana da nashi matsalolin don to shi kan shi kiban dan adam ya kasa yadda ya zama cewa shi ne daidai ko a shekarun shi idan yaro ne mm. ko kuma a'a daidai tsawon shi to shi ma yana iya kawo wani matsala shi ma wannan matsala ne wanda ya kamata a je asibiti kuma idan aka bashi wasu shawarwari farko sai ayi bincike a ga don me nauyin shi bai kai adadin yadda ya kamata a ce mai tsawo irin nashi ya samu ba mm. idan aka idan bincike ya nuna dalili sai ayi maganin dalili in bai nuna dalili ba ya yiwu yana cikin wata damuwa ce a'a koko abincin da yake ci ne ba mai gina jikin ba to daga nan za a bashi shawarwari domin a gyara don aka bar shi a haka tabbas zai iya jawo mishi matsala daban-daban har zuwa tsufan shi to likita ana iya gadon kiba eh kwarai su waɗannan cututtuka da wani bai iya sama wani hmm. akwai akwai dan eh, eh, wani kiyasi na na gado a ciki amma duk da haka bincike ya nuna cewa ko da a jinin mutum akwai gadon kiba akwai hanyoyi da zai iya bi da shi ba zai yi kiban ba ba dole sai ya kiban ba sai in ya saki jiki ne ya bi hanyoyin da masu kiban sukan bi shi ne zai kiba amma in shi ya kiyaye um, akasari daga cikin wanda suka gadin kiban masu yi ka gaba su yi to bari dawo gare ku a Khadija kin faɗi yadda mutane suke damun ki da maganar misali kin fara kiba kin cika mijinki su anya in baki ɗauki mataki ba tunda ya aure ki a sulindiyan ɗinki sai zai ƙara miki sha kin fara tunanin a ce misali ki amfani da wani abu kuma kira sun baki shawarwari eh shawarwari na zuwa daban-daban yau wake ma suna mu akan wasu ma suna suna ta maganganu akan yanayin yadda magunguna yadda suke karban magunguna saboda shawarwari banzayen shawarwari da suke karba daga gurin peer group haka da wasu da suke dubawa a kafafen sada zumunta suna karban magunguna wasu ma basu san ina suke karban magungunan ba na farko kenan sannan basu san lafiyar shi ba ba san da me da me aka hada wannan shi maganin ba kuma sannan masu magungunan suna faɗa su ce idan ka sha za ka sami wannan effect din wasu za su je toilet wasu kuma za su zawo za su yi wasu abubuwa sosai duddan irin su gaya maka so da ko da ka sha maganin abin ya faru da kai zaka ce ai dama wanda suka siyar da maganin sun mm. faɗa min cewa ai dama zan samu wannan symptoms wato zaka rage yawan tumbinka ta yin zawo eh, za ka rage ta wannan saboda za a ce ai mm. fat ne kana rage kitse mm. ta wannan fannin kuma ba su san a wannan din suna ƙara cututtuka ne cikin lafiyarsu wanda su ba su sani ba akwai wata ma wanda na sani wanda take da irin wannan problem din saboda tana ganin musamman yanzu da ake yayin wasu irin styles na kaya haka na dinki mm. musamman idan suka samu mostly wanda suke da irin obese din zaki ga yawancin kayayyakin su sai dai su zama a gown haka ko kuma saboda suna tsoron saboda kar ma a gane hmm. cewa ai ga kiban su ko kuma hmm. ga tumbin su ko ga su kuma wanda suke basu da kiba sai su dinga sa irin fitted gown saboda su ce irin su nuna musu cewa ai su kowane kaya zai iya fitin da jikinsu so su kuma gudun wannan shi yasa kawai za su yi kaya ko ohu sai su tafi burin burin kawai anyhow ba yadda ya kamata sun iya da to irin haka kin ga already sun riga sun sa su cewa ai gashi gashi so ko na yin ga abin da zai zo ya faru so gudun kar a je wannan matsalar gara kawai su yi normal irin nasu kuma hakan yana sa su dinga samun problem a kwakwalwarsu. Eh, akwai wata da na sani da ta amfani da irin maganin na an ce ta sha ta rage kiba to a ƙarshe in ta ci abinci sai ya zo bai digestion a ciki kawai idan ta je bayan gida baya narkewa yanda ya shiga bayan gida haka za ta dinga fitar da shi haka to matsalar dai da aka samu kenan jikinta ma abubuwan da ake bukata ya bildin jikinta ma duk ba a samu dai ta zo ta tsotse saboda ta mace tare da kiba kuma duk saboda namiji ake yi wani ba karshen ta dai a zo a mutu dai da sauran matsaloli na rayuwa. Jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. To likita sun yi bayani akan cewa akwai damuwa da su masu irin wannan lalura ta kiba da ake samu sako sakwakwalwansu wanda shi ke ma sa su yake asasa su neman magungunan da za su rage saboda yawan magana da ake yi kina ganin wani irin abubuwa wannan damuwa zai iya janyo mu irin wannan kiba haka hakika wannan gaskiya ne mata suna fuskantar barazana wanda da turanci ake ce ma body shaming wanda hatta iyayen da suka haife su suna musu a ana kunyata su ana musu gori yawwa ko abu za a siya a ci a wannan ba irin naku bane mm. sai mama sai ta ba wanda suke yan sirara ita ko wannan ta to haka nan idan sun je makaranta za ki ga kawayen mu ba su ne hadaddun yan aji ba su su hadaddun yan ajin su ga gurfudin sanan su sirara ne haka so wani daga wannan kawai musamman idan shi matashi ne mm. sai ki ga ya shiga damuwa mm. a hankali damuwan nan za ta sa shi fara keɓe kanshi a makaranta tunda duk wani wanda ake yaba mishi mm. baya so ya abinci da shi sannan abin mamaki duk wanda kika gani matashi mai dan kiba za ki fuskanci cewa su suna son kyautata ma mutane sukan yi tunani wani lokaci kyautatawan zai sa a su to amma wani lokaci duk ba sa tsira sai dai an kunyata sun nan a ta musu abubuwa to idan wannan abin ya ci gaba ga mace har ta zo ta yi aure aure shi yana zuwa da canjin sinadarai da yawa a cikin jikin mace hmm. za ta ɗauki juna biyu za ta zo ta haihu to wani akan kiban na baya sai ya zo ya ƙara to ba wanda zai zauna ya ba ta uzurin cewa ai gashi wannan har ta yi aiki na ɗaukan juna biyu ta haihu kuma yanzu tana shayarwa bari a yi mata haƙuri da kunyatarwa ba za a yi ba sai a fara cewa wannan daga haihuwa ɗaya kin zama ka idan kika haihu biyu kika haihu uku ai miji ba zai iya zama da ke to sai damuwan ta karu ga damuwa na canjin sinadarai na jikinta sannan kuma ga damuwa na na cin fuska daga wurin mutane wani lokaci maza da yawa masu kan ƙara sa abin ya ɓaci za su fara cewa ni fa ba haka na auro ba hmm. an auro ki duk wani kin bikin cika wuri da abincin gidan nan ke kike ci mm, abubuwa da yawa sukan gaya ko da ko ba cin abincin take da yawa ba haka to to sai ciwon damuwa wanda ake ce ma depression sai ya zo ya kama to kun ga kaman an an kara ma wuta fetur ne ga shi obesity din shi kan shi ya bude ya bude cututtuka kofofi ga kuma ciwon damuwa sai macen ta fara samun barazana a'a ita ne yau ciwon kai rashin bacci hawan jini ciwon suga daman shi ciwon kiba yana rage karfin sinadarin da ke rage eh, suga a jiki hmm. yana rage mishi karfin insulin ba hmm. to a hankali a hankali akwai kiban da yake sa mutum ya samu type 2 diabetes hmm. to sai kaga cewa wannan ciwon damuwa ya zurfafa idan ba a ɗauki mataki a kai shi ba har sai ya kai ga ya yi ma mai shi lahani don ciwon damuwa a cikin cututtukan kwakwalwa ciwo ne mai wuyan magani don wani ko ya ji sauki yakan iya komawa abu na biyu kuma shi ne shi kanshi ciwon damuwa zai iya jawo kiba hmm. so kun ga abin sai ya zama na cewa wutan ta kasa mutuwa kiba ya ja mata ciwon damuwa hmm. shi kuma ciwon damuwan dama yakan iya jawo kiba damuwa ya karu kiba ya karu duk wasu idan suka shiga damuwa wanda wani halin rayuwa daban ko kuma wani abu daban ya kawo ciwon damuwa sai ka ga cewa duk sanda suke fama da tsananin bacin ran nan sai su je suna neman wani abu mai daɗi su ci to yawanci abubuwan da suke zaɓa ba abubuwa ne masu ƙara lafiya ba abubuwa ne wanda zai jawo musu kiba kuma yi ma su lahani To wani mataki ya kamata mai kiba ya dauka wurin rage shi kiba to mataki na farko ba mai kiban ne zai dauka ba a'a wanda suke tare da mai kiba ne hmm. in uwa ce lallai daga ranar da ta bincika cewa ranar da Allah ya sani da ita tana da juna biyu ta kama hanya ta tafi asibiti ta ji yadda ake renon wannan abin da ke cikinta tun yana cikinta sannan idan ta haihu ba sai ɗanta ya yi ciwo za ta je asibiti ba za ta rika zuwa akai-akai ana duba yaron ana gwada nauyin shi da tsawon shi da girman kanshi ana ba ta shawarwari akan abinci na uku idan ya fara zama matashi kar ce sai ya yi ciwo za ta je asibiti za ta je asibiti ta ce yanzu yaron nan kasusuwan shi sun fara tsawo wani irin abinci ya kamata in bashi hmm. a asibiti za a zaɓi mata abinci wanda baya sa kiba kiba mai ciwo sai dai wanda zai sa ƙarfin ƙashi ƙarfin ƙwaƙwalwa da kuma lafiya sannan na uku in yarinyar ta gama zama matashiya ba aure za ta yi ba so idan ta yi aure kada tallafin iyaye ya tashi akan yarinya kada ki bar yarki kin ga cewa ta yi juna biyu ta yi kiba ko ta haihu ta yi kiba ki mata shiru ki tambaye ta shin kina fuskantar wani kalubale tsakanin ki da mijinki wannan jikin da kika yi ko tsakanin ki da mutane mutane suke ciniki ita uwa duk dai uwan da ta ya kai ga hata aure da ya ai tunaninta ba zai zo daya da na yarta ta ba in har in har ba ta da wani kyakkyawan hanya da za ta sa yarinya ta ɗauke ta su ji gaban likita za a bincika a ga menene ya jawo mata kiban kuma ko yaushe akwai mafita to wani kuma gare ku ko wani shawara kuke da shi ga masu neman maganin rage kiba tun da dukan kuskun ga cikin kawayen ko suka yi amfani da magunguna da tsawon sabuwan da suka janyo ko ko in suka biyo baya. to ni ke shawara na akan wannan maganar kiban shine wasu suna ganin kamar cewa don ana musu maganganu akan kiba kiba kiba kiba wasu maganan da wasu suke musu shine yake yake jawo matsalan ba wai a'a dan ko dan su karan kansu ba in kibar ka ka riga ka san ke eh, ga abin da kake ci ga abubuwan da kake yi ka dan dinga ko da a ce exercise ne mm. a ko ba a ce ka ma yawa ko da a ce ba sai ka je wani gurin motsa jiki ko wannan ba a gidan na musamman ba mm. a gidan ku haka ka dinga dan sassarfa dai da safe da yamma ka dinga samun lokaci kana yi sannan ka kimanta kalan abinci dan wasu matan ma gaskiya eating habit su gaskiya ba shi yanayin cin abincin su ke ce kawai daga a'a ko wani saurayi ya dauke ki wani restaurant ki taba cin kaza ba ko mai kawai kira zuwa kaji ne ki dinga ci ham ham ham anyhow so ya zama na kin san kalan irin abin da za ki ci in a stylish way kin san kalan yanayin abincin da in kika ci ba zai sa lafiyanki matsala ba ki ya zama na kuma kina akwai balance kuma sannan abincin kar ya wuce misali mm. musamman yara iyaye suna samun problem gurin yanayin cin abinci sai kaga yaro an samu shi abincin da wani babban ma ba zai iya musamman namiji ne sai ai namiji ai namiji ne abinci a cika mai plate mm. to ka san yanayin yanayin saboda wani yaro ma kana daga shi wallahi ba za ka iya daga shi ba saboda irin yanayin abincin da iyaye suke bashi da mm. safe sai a ce a ci dumami sai wani mutum sai a ci kusan leda nawa na tuwo da safe mm. kasan kuma irin sai abin mutum yaro ya girma ciki ya bude sai na number one bai da ilimi sosai saboda wannan abincin kawai kiba ne most of carbohydrate ba zai zamana yana da irin su abubuwan da kwakwalwa take bukata ba da irin haka su shawara na kenan akan mm. wannan to su masu karban magani masu karban magani su kuma gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau in kina da matsala ki tafi gurin likita ya wannan ɗinki saboda baki san dami dami dami dami aka hada abubuwan nan ba wasu kuma za su miki su ce ai wannan abubuwan fa na sa kiban nan natural fruit ne aka hada aka mi karya ne kawai suna faɗa ne saboda kasuwancinsu ya tafi yadda suke so ki je gurin likita shi zai faɗa miki abubuwa saboda baki san da me aka haɗa ba musamman wasu mata in kika sha yawan abubuwan nan wasu sassaƙen bishiya ne da leaf ɗin shi da ganyayyaki mm. da aka sassaka baki san a'a ya yanayin concentration ɗin shi ba ya yanayin ne zai iya zuwa ya iya affecting ɗin da mm. ko wani organ da mai amfani a cikin jikin mm. mace wanda kuma a hakan sai ga abu ya zo nan gaba sai ki ga ki zo kina da na sani irin wannan abu garin zero ba gyaran gida a rasa ido an rasa ido ba ba wannan ba wannan a daga karshe likita su masu tsangwama wani irin shawara za a ba su game da idan ka ga mutum mai ba ta yadda za ka yi abin ba za ka muzanta shi ba ka sa ya shiga cikin wani yanayi to duk wanda ya kasance yana da ɗa ko ɗan uwa ko abokiya wanda ya fara lura da cewa yana tana kiba to taimakon da za ka yi mai shi ba ka rika aibanta shi bane ko a gaban shi ko a bayan shi tun farko da ka fara ganin kiban ya dan fara kaiwa wani wuri ne za ka jawo shi a jiki sai ku je inda za a bashi kyakkyawan shawara da da zai zama na cewa in an yi maganin abin da farko ya fi sauki sannan eh, malama abu ɗaya yana matuƙar ban al'ajabi mm. a wannan zamanin da 'yan mata da kuma mata suke tsananin tsin ba. kowa yana so ya zauna kamar kamar kamar wanda iska zai dauka ne kika faɗa mm. to duk da haka a wannan zamani ne duk sanda kika buɗe shafukan Eh, sada zumunci ba abin da za ki gani ma dai ki ga wani kek an zuba mishi kayan suga a sama mm. ana kallon shi. An kawo tashi minti a kanki. Ai minti goma an fi duk dai wani abu wanda zai kawo illa ga lafiyar dan adam ya tashi a kiba yanzu kina buɗe shafukan social media shi za ki gani. Da wuya ki ga kin buɗe wata tana cewa a'a duk mai son salad duk mai son kayan lambu ya ba da oda rana kaza zan hada a kawo muku gida ni dai ban taba gani amma in dai abinci wanda zai sa kiba ne ya kawo illa ya kawo lahani masu yin shi suna da yawa masu siyan shi suna da yawa ya kamata al'umma su gane cewa shi wannan kiba dai ba wai wanda ka gani da idon ka shi ne kiba ba shi ba a gane mai kiba sai an yi wannan gwaji dai da na ce a gwada nauyinka a kwatanta shi da tsayinka to shine za a ce ga mai kiba wanda zai iya jawo mishi wani illa a lafiyan shi al'umma ya kamata a daina kunyata masu kiba idan ka kunyata mai kiba ka cuce shi saboda wannan kunyatarwan yana sa su su shiga halin damuwa halin damuwa kuma idan aka daɗe zai iya ƙara musu kiban so baka taimake su ba in kana so ka taimake su za ka ɗauke su ne ka kai su inda za su iya samun mafita sannan kuma ina kira ga masu tallan magunguna a kafafen sada zumunci na cewa idan an sha za a rage kiba ya kamata su yi tunanin cewa duk wani dan adam yana duniyan nan ne domin ya taimaki al'umma idan ba za ka taimaki al'umma ba kada ka cutar da al'umma kai baka shiga wani eh, lab inda ake binciken kimiyya baka shiga ta yi bincike akan waɗannan magunguna ka tabbatar da cewa idan an sha babu illa a jiki ba sai ka haɗa magunguna na ƙarya ka yi tallansu domin mutane ka yaudare su su zuba kuɗinsu wannan kuɗi kila inda sun ajiye za su iya cin abincin da zai musu amfani daga nan har su samu mafita daga kiba alhalin kai kuma maganin da ka ce kana da shi ba ka da shi kuma ina kira ga hukuma hukumar da ke kula da yadda ake sai da magunguna a kasar najeriya su ma su shiga cikin al'amarin yawan tallan magunguna da ake yi a kafafen sada zumunci barkatai gaskiya abin dubawa ne wasu suna sha su wahala kuma ba a taba sani sauraron a anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.